أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى بالجزاء أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابيو بوتر رمضان hijira ta babba ɗan babba farin jaka da annabinmu annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da tara da watan biyu a ko watan ya ƙari ɗaya ga wata zama na ɗaya ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci masjidin rahama a wannan wata na ramadana watan rahama muna roƙon Allah da sunayensa masu tsarki da sifofinsa maɗaukaka Allah ka lullube mu da rahamominsa duniya da lahira inda muke gabatar da karatu cikin littafin shehun malami ramadanu shaharul ifki minan nari watan ramadana wata ne da ake yanta mutane daga wuta Allah ta'ala ya sa muna cikin waɗanda za a yanta daga wuta din wanda ya gina wannan masallaci a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu ya musu rahama ya sa sun huta abinda ake yi na aikin alkhairi Allah ya kai sakamakon zuwa gare su wa'inda duk iyayensa suka rasu a cikin mu Allah ya ji kansu ya musu rahama wanda ke da iyaye a raye muna masa addu'a Allah madaukakin sarki ya raba su da su lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki duk wanda bai samu irin wannan damar ba Allah ka bashi wanda kuma bai samu ba to muna roƙon Allah ta'ala ya bashi kyakkyawan niyya wannan shine majalisi na goma a duba shafi na ashirin da takwas yayin da malam yake cewa fa bayyana rasulu annabin mu annabi Muhammad ya yi bayanin cewa annas siyama shi azumi yuhassilu lada lamar isa'imi yakan tabbata a wajen mutum mai azumi yakan tabbatar masa da shi al'aziman jiddan wato abu mai girma sannan wa jarilin jiddan sannan yakan tabbatar masa da abu wato mai buwaya وهو ما يتعلق بسلوكياته وأخلاقه shine abin da yake da alaka da suluk ɗinsa shige da fitansa da kuma ɗabi'unsa wa aka bar rasulu annan ladhi la yada'u qawla zuri manzon Allah ya ba da labari duk mutumin da bai bar iran ƙarya ba cikin watan ramadana wa huwa linhirafu an al-haqq shine karkacewa gaskiya fi ayi suratin min surul inhirafi cikin kowace sura daga cikin surori na kawar cewa ƙaulan wajen magana wa amalan da aiki wa atiƙadan da ƙudurin zuci wa maslakan da shiga yana cikin sifar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin suratul Furqan ce wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hawlan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salam laka mun ce daga cikin ma'anan ar-rahman shine wanda ke yi wa bayi ba don halinsu ba da waɗannan sifofin da ya faɗa ya jingina su zuwa gare shi dalili ne akan cewa duk waɗanda suka siffantu da sifofin da za su biyo baya Allah subhanahu wa ta'ala su ya musu rahama to shi yasa da ya tashi a cikin sifofin sai ya ce wallazina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil marru kira to shi yasa sai manzon Allah a nan gurin yace mallam ya da a ƙaunar zuri duk mutumin da bai bar kiran ƙarya ba Ku sai mu duba nan ba ɗaya a ƙasa ne mallam ya da a ƙaunar zuri ai mallam ya turkul kaulal batil duk mutumin da bai ban magana ta banna ba wanda daga ciki akwai ƙirƙirar wa mutane karya wa huwa ma fihi ismun magana da yake akwai zunubi min ƙaunar kufuri. ka faɗi maganar da takan iya kai ka zuwa ga kafirci wa shahadatu zuri da shaida ta zo ba ka nan aka yi abu ba ka san me ya fara ba amma a zo ana tambayar ka ga mutum in zai ba da shaida har nan tuwa sai yayi yi walin da ƙirƙiren ƙarya wal giba da kuma giba a nan a tafsiri na yi wata tambaya na ce ƙarya a society mu tana cikin abin da ba mu ɗauke ta wani abu da mu da shugabannin tsiri malam sai ka ga babban mutum ƙaton mutum a zo a dasa mai kyamarori ana tambayi shi yana faɗar abin da shi ya san ƙarya yake wallahi sannan duk wanda ke sauraren shi ya san me ya san ƙarya yake yana cikin abu mafi taɗewa da malamin addini zai yi shine ka zo yan siyasa suna amfani da kai da ba su yi ba ka zo ka ce sun yi Abin da kuma sun yi ka zo ka kare ka ce ba su yi ba a'a in sun yi abin kwari ya ba musu in sun yi abin da ba daidai ba in kana da hanyar da za ka yi musu nasiha yi musu amma abin da ba a yi ba ka ce an yi sannan abin da ya tabbata ƙarya ne ka ba su kariya ka ce ba ƙarya ba ne wannan yana da muguwar matsala to a tafsiri nan gurin na faɗa na yi tambaya sai na bar ni ce ɗaliban karatu su je su bincika na ce da zina da ƙarya wanne ya fi muni kunga tare da fa yadda mutane ke kallon munin zina amma wallahi karya ta uzunin mu an fahimta ne yana cikin abin da Allah ya wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama abu guda hudu shine larabawa ku kalli lalacewar environment ɗinsu da shaidar Allah da ya ce wa in kano min kablu kafin Allah ya aiko annabi suna cikin bata ta ko'ina amma tun kafin zuwan musulunci yana cikin abin da balarabe ya tsana tarihi ya ruwaito a ciya taba taɓa yin ƙarya za su iya kafinci su sha giya su faɗa a kan ƙabilanci wani ya kashe wani amma dai a ce an yi karya. kai yana ganin yana cikin abin da zai barwa 'ya'yansa na kunya a kuma gadar da shi jika zuwa ga jikoki shine tarihi ya rubutu a tiya ta yin ƙarya shi yasa lokacin da wato abu Sufiya ne da sham kafin ya musulunta hadisi yana cikin bukari kitabu badru da sarkin zai mai tambaya yana ba musulman sara ba da ane mai tambaya kan annabi yana ba da amsa da aka mai wata tambaya cewa yi wallahi laula an asiru alayya kadiban ba dan kada su ruwaito a kaina cewa na taɓa yin ƙarya yace a lokacin da muke cikin rikici da annabi ake tambaya ta akan shi yace wallahi da ka zauka alai da na manzon Allah ƙarya amma yace <laughs> ba zan iya yin ƙarya ba tarihi ruwaito a ce na taɓa yin ƙarya ba zan iya yi ba to sai Allah ya wa Annabi abubuwa guda hudu tun kafin zuwa musulunci generation ɗin da ya taso cikinsu waɗanda za su taimaka ma annabi wajen yaɗa addini za ku ga akwai abu guda hudu abu na farko tun kafin bayyanar addinin musulunci abinda Allah ya ci larabawa a kan shi a wancan lokaci shine ba sa yin ƙarya abu na ɗaya kenan wannan dalilin ya sa a karan farko Allah sai ya sanya casa'in da biyar cikin ɗari na waɗanda za su zama su za su ɗauki nauyin addini a lokacin sai zaman su ne. Shi yasa kaga in Allah ya ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qabli sayyi wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim saboda ana samun ɗaiɗaiku waɗanda ba laraba ba irin su haibu rumi irin su da irin su irin waye da yake nan to shi yasa za ku ga in ka koma ka karanta tarihin musulunci ba fara wa annabi karya ba a addini sai lokacin da waɗanda ba larabawa ba bayan annabi ya bar duniya ana bugu da dauloli na musulunci suka fara shigowa addinin musulunci sannan aka fara wa annabi karya dalilin fa kirkirar ilimi na hadisi kenan na tacewa da maganan aljarhu wa Ke shi in an zo maganan cewa sahabbai mutanen kirki ne da aka karɓi maganar su ko za a karɓa ba wannan matsalar ta fi wani ɗan adam a doron ƙasa sai dai Allah ne kaɗai sai hukunci a kansa ba wani mutum ba a doron duniya Allah ne kaɗai sanan na biyu suna faɗa akan kabilanci faɗa mara dalili sa da annabi ya zo suka karba addini sai suka tashi sai suka yi faɗa mai dalili ba ka gani ko dan daba ne a ko in yi shiru yana rigima mara dalili ran da rigima addini ta taso ba ka ganin yadda yake zama shi ne dan gaba gaba abinda haka yake ko abinda ake ganin bai kamata a kutsa ba in shi ke jagoranci ka ga shi ke kutsa ba yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa sannan abu na uku shi ne. Allah ya ba laraba wata zakira kwakwalwa mai mugun ƙarfi wajen haddata abu shi ne dalilin da ya sa wasu suka damuwa da rubutu ba saboda wani yana iya faɗa ma kakan shi na ɗari wannan shi ne ɗan wane jikan wane jikan wane jikan wane da shi sa da ƙur'ani ya sauka a shekara uku? annabi wasu irin ɗaliban da duk duniya babu wata makaranta da za ka ji a cewe akwai ɗaliban da za a yi gogayya da su nan ɗaliban wajen haddace littafin Allah. Sana abu na hudu suna da girmama bako. Balarabi tun a jahiliya in ka zo, in kana bako zai kwana uku yana ciyar da kai. Zai tambaye ka daga ina ka fito ba ina za ka.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 sai kaga ana rigima wannan yana shi zai zama mai shi wannan ma yana shi zai zama mai sauƙin shi daga ƙarshe sai an yi ƙura don an yi ƙura ne in ka ci tono lokacin ne ta hanyar ƙura ka cancanta ka ɗauki baƙon ka tafi da shi gida haka ba aka yi ba to kun ga nan gurin kaular zuri eh mu mun saba da ƙarya malaman ma sai a hankali tun da faɗar gaskiya a ƙasar nan yana da wuya ko environment ɗin ma an saba da ba da ƙarya hatta zaman mana jiki eh ba ma jin cewa mai wani abu ne don mutum ya watsa ƙariya kawai shi nan. wal'ama amala bihi da yin aiki da shi kaga sai ce wal giba da giba wal buhutan da kirkiren ƙarya wal ƙazafi da ƙazafi والسب والشتم da zagi walla'ani da tsinuwa wa amsaliha wa takwansu wannan mimman yaji wa alal insani wanda ya wajaba ga mutum istinabu ha ya nisance ta wa ya haruma alaihi istikabu ha haram ne ya aikata su kun ga waɗannan duka abu ne da suke da alaƙa da harshe dan girman Allah har yanzu da aka shigo cikin watan Ramadana babu waɗanda suke kafe kyamara suna zagin mutane kuma wanda suna suke amsa musulmi amma kan mutum zai je kafin kyamara ya tuttura wani a shari'a cikin ramadan babu ruwan shi sannan wal amala bihi ba ta biyu shine wal amala bihi ay bi muqtada da abinda kenan ƙarya din yake hukuntawa min al na alfasha, fasha wa ma nahallahu anhu da abinda Allah ya hana wal jahala na uku shine ai la yaf'alu shi'an bai aikata wani abu min a halin jahili daga cikin aikin jahilai mimma huwa khilaful hikimaci sabanin abin da yake na hikima wa khilafus sawabi da abin da yake na daidai min alƙauli wal fi'li na magana ko aiki kasiya wa sabah ka samu mutum haka kawai yana ihu da abin da yake yana da alaƙa da wawanci ne ko wata cikin watan ramadana duk ba a bukata to falaisa lillahi hajjatun Allah bai da bukata shine a nan ba na hudu malin ya ce ai iradatu Allah bai da nufi wal ma'ana anna Allah la yuridu tarka ta'ama wash sharaba Allah bai da buƙatar ka bar abinci da sha ma'artika bal fawahishi tare da hawa manya-manyan laifuffuka wa mana ha anhu da abin da Allah ya hane wal manafa shine a tahziru min qawli zuri ana so a yi maka gargadi da kashedi da jan kunne da ahir akan kiran ƙarya wal amal bihi da yin aiki da shi wal jahl da abin da yake na jahilci ne da wauta liyatimma don ya cika ajru siyamihi ladan azumin da kake yi shi yasa ake so ka bar waɗannan ainihin wato abubuwa ɗin to ya malam yace wattafaqa jamhurul ulama'i mafi yawancin malamai sun haɗu ala anna sa'ima akan mai azumi la yuftiru as-sabbu ash-shatm bai lalata abin azumin sa dan yayi zagi ko giba wa in kana ma'amuran ko da yake an umarce shi an yi nazi hasiyamahu anil lafzil qabi ya tsarkake azaminsa daga duk wani lafazi wanda yake yana da muni in ba aka ma mutum wallahi wata kalma ƙwaya ɗaya kawai za ka faɗa yanzu nan sai kaga ciko ya zo gefe an fahimta ne yanzu nan sai kaga ciko ya zo gefe to shine kaga wato fi an yada ta'amahu wa sharabahu a cikin ya daina ci ya daina sha ba aka bar annabi wa ana lugaya annabi sai fada mana mai makura fiye wara al wasila wacce take bayan wato tsani akwai tsani abinda zaka tattaka abinda zai kai ka zuwa ga inda kake so ka ji shi ne gaya Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya sanya duniya ta zama mana wasila amma lahira ita ce gaya da da ya yi duniya sai ya saka ababe da yawa a cikin ta ya hore su saboda mu ba don kuma madan waɗannan abubuwan su taimaka mana wajen bauta ma Allah amma abin da ake so lahira ta zama gaya duniya ta zama ita ce wasila tsani amma makurar inda ya kamata a ce kowa yana fara ita ce lahira wannan yasa Allah ya ce wa annabi wala al-akhiratu khairul laka min al-ula ta ƙarshen lahira ta fi maka alheri ba za ma a haɗawa a kan ta nan shi ya sa alfazari yake cewa bihi baktari da annabi kaɗai za ka koyi saboda fahuwar nabiyul shi shine annabin da aka tsarkace saboda tawalla an duniya da ma huwa akbar saboda manzan Allah ya juya ba ya bar duniya ya fuskanta abin da ya fi duniya girma ita ce lahira sallallahu alaihi wa alihi ainihin wato wasallama kamar yadda malami ashir ya yake cewa wato atamta al-isyan fillah tahiman asiman wa tardu al-afwa la tubu wahiman ata'amul qur'an thumma ta'ba rahiman sai ce afi fa wara al-maut daran fihi ma habibu muhan ko adu muhan aw habibu muhannaw to shine sai yake wa bayyana al-hikmata Allah ya yi bayanin hikima ko manzan Allah allati yambagi an yaltafi ta ila as wanda ya kamata mai wa'azi ya waiga mai azumi ya waiga zuwa gare ta iltifatan sahihan waigawa ingantacce wa an yas'a sa'ayin hasisan kuma ya aiki aiki na gaggawa min da wusul ilaiha saboda kaiwa zuwa ga wannan makurar wata hasiri samaratiha da kuma tabbatuwar amfanin wannan makura din fa da biyu sai manzan Allah ya ce mallam yada shine mallam mitruk duk wanda bai bar kaulan zuri ba magana ta ainihin wato banna da kiran ƙarya wal'amala amala bihi da yin aiki da shi fa laysa lillahi fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu ai dama Allah ya faɗa maka dalilin da yasa aka ce kai shi shine ana so a ɗauki watan ya zaman to makaranta ce babba wacce za a yi tarbiyyar al'umma don a koya mata tsoron Allah. To sai ya zaman to kai abin da kai za ka daina cin abinci da rana za ka daina shi. amma duk ɗabi'ar da ake so ka bar ta ba ka bari ba. لأن الله رب domin Allah الله غني an ta'azibi بخلقه Allah ya wadatu dangane da yi ma bayi azaba wai ya amfana da azabar in ya musu Allah cewa ya fa ma yafalillahu bi azabikum wani amfani Allah zai samu in ya azabtar da ku in shakartum ma matukar ku kuka yi godiya kuka gode ma Allah wa kana Allahu shakiran Aliyu. wallahu rabbul alamin inna ma arada alkhaira Allah yana nufin alkhairi ne bin nasi ga mutane shi yasa zaka ga akwai guraren da a baɗi na magana abu ko yana da alaƙa da Allah to ba a jingina mai sai abin da yake tsantsar almahadu shine alheri yanzu me sa aka fi qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzu'ul mulka manta sha'o wata izu man sha'o wata zullu man sha'o sai aka ce biya da khair a hannunka alheri yake da Allah da sharri da alkhairi a hannun wasa amma me yasa kai aka ce biye da alkhairi ba a ce biye da alkhairi wa sharri ba yasa manzon Allah da yazo yana ba yaba ma Allah sai ya ce wal khairu bi yadika wa sharru laysa ilayka Allah alheri a hannunka yake babu sharri a hannun hannunka yasa annabi Ibrahim da yazo yana magana da mutanen shi yana ce musu fa innahum aduwwul li abinda kuke bautawa iyana ne illa rabbul alamin sai Allah ubangijin ta ya kai allazi khalaqa wanda ya halicce ni fa huwa hali sannan shi ya shiryar da ni to har yazo inda yace wa idza maridtu inni rashin lafiya sai ce fa huwa hali dana wa ki sa rashin lafiya amma saboda ladabi ga Allah bai ce wa idza amradani ba idan Allah ya sa ni rashin lafiya sai ya nuna rashin lafiya yana da alaƙa da shi sai ce wa iza maritu amma warkarwa da yake abu ne mai kyau sai jingina shi zuwa ga Allah sai ce fa huwa yashfi Allah subhanahu wata'ala shi yake warkar da ni shi yasa kaga san da wahayi ya fara sauka abinda aljanu suka ce wa annana nadri ko asharrun min urida bi man fil ardi am arada bi kaga ba mu sani ba ana kaga uri da siyasa amfani da mabnin alama ne musamman fa'ilu kaga ba mu sani ba ana nufi da mutanen ƙasa sharri ne amma alkhairin sai suka ce am arada hum rabbuhum min ko kuma a'a ubangijin su yana nufin su da shari'a ne shi yasa sama yanzu ba ta iya haiwa wa arada alkhairu lil mu'minina yana nufin alkhairi ga mu'mini fa da alaihim as-siyam sifar lin ta azumi min ajali saboda an ta tabaddala sulukiyatahu saboda ana buƙatar shige da fitansa ta fuskar ɗabi'ar su ta canza wa an ta hassana a akhlaquhum ana buƙatar ɗabi'ar su ta koma daga yanayi mara kyau zuwa yanayi mai kyau wa an siro wato kalfan jaridan su zamanto halittu sabo sababbi ta ta'amulatihim wajen mu'amalolinsu wa fi ahsasihim da kuma ainihin wato kudura da iko da suke da shi wajen wato salban wa ijaba tabbatar da abu da kuma kore abu wa fi mashairihim da abin da suke ji wa fi harakati hayatihim da kuma haraka kai da komowa a rayuwarsu wannan fa yana daga ainihin wato cikin abin da ake bukata wannan shine dalili kuma mun faɗa mun ce Allah ta'ala ya ce mana wala taqulu kallati na ta gasa amin ba da kuwatin an kasa kar ku zamanto kamar wata mata da ta zauna ta saƙa ta sha wahala sai ne ta gama sannan sai ta dawo ta warware abin da ta saka baki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada a to za mu tara watakila hadisin mai nuna safiya za mu ga cewa a ɗaya daga cikin asbab ɗin da malamai suka bayar na tasirin da azumi yake da shi hatta a jikin ɗan adam annabi sallallahu alaihi wasallama yana itikafi a masallaci sai matarsa safiya sai ta zo sai ta kawo masa ziyara suka yi doguwar fira da ta tashi za ta tafi sai ta rako shi suna tafiya da daddare ne kuma dare ya ta sai ga wasu sahabbai sai suka hango manzan Allah sai suka yi sauri sai suka koma sai manzan Allah ya ce musu alari su kuma ku ɗaya. sai ya ce musu wannan da kuke gani har yi safiya safiya bintu huyin ce mata ta sai suka ce hawa ya rasulullahi sai annabi ce a'a yace na san yadda shaidan yake gudu a jikin ɗan adam kamar yadda jini yake gudu na tsaya ne don in muku bayani saboda kar ku je ku shiga matsala daga lokacin da kuka je kuka fara tunanin cewa kun ga annabin ku da wata mata ku za ku shiga matsala ba ni ba don ba yadda za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya wasafa shi da wannan sifar ya ce wa kala ka la'ala kulubun azin kuma a ce ya fada mu wani abu wanda bai dace ittifaqin malamai ne yana daga cikin khususiyatu na annabawa guda tara bayan wahayi da Allah ke musu su kaɗai cikin al'umma sannan akwai al'ismatu kariya da suke samu wajen fadawa manya-manyan laifuka ba yi da sai malamai suka ci. tun da kaga annabi ya ce na san yadda jini yake gudu a jikin ɗan adam haka shi in yake gudu to sai ka je ka bincika za ka ga wani lokaci gudanuwar jini a jikinka yadda yake kai komo. yana da alaƙa da yadda ka ci abinci ma wani lokaci gwargwadon yadda ka taƙaita cin abinci gwargwadon yadda jini yake taƙaituwa da sarrafuwa a jikinka wannan yasa da rana lokacin da mutane ke azumi suna fama da yunwa yadda jini bai samun tasarrufi da kyau a jikin ɗan adam shi ma shi ɗin bai samun tasarrufi yadda ya ga dama a jikin ɗan adam saboda tasirin da azumi yake da shi Allah matakakin sarki ya samu gama da duniya lafiya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ta'ala ka zauna da ƙasar mu lafiya ka zaunar da yankunan mu lafiya muna yin addu'a ne kuma wannan addu'ar fa Allah ya zaunar da ƙasa lafiya billahi allazi la ilaha illa huwa ba sabi ba kuma cikin addu'o'in da kowa zai yi da daddare in ya tashi yana bota ma Allah shine akwai yima neman addu'ar zaman lafiya don manzan Allah ne ya ce mana lata kamar nawa da ku daina fatan Allah ya kawo ranar da za ku haɗu da maƙiya sai ce wasu Allah al'afiya ku dinga roƙon Allah Allah ya ba ku zaman lafiya amma in abu ya zo ba ku kuka jawo shi ba haka sai Allah ya kawo shi a matsayin jarrabawa to sai a haƙuri da su shi yasa annabi Ibrahim da ya tashi roƙo abu guda biyu a suratul baqara da suratul Ibrahim a baƙar sai ya ce rabbi ja'al hadha al-balad amina sannan warzuq a min as-samara kaga nan sai da ya fara roƙon zaman lafiya sannan ya roƙi arziki ko a suratu ibrahim bai ma roƙi arzikin ba gaba ɗaya wa idh qala ibrahim rabbi da hadha al-balada amina wajnubni wa bani an na'budu al-asnam sai ya roƙi zaman lafiya sai malamai suka ce me dalilin ne sa ayoyin nan guda biyu ya roƙi arziki sau ɗaya amma ya roƙi zaman lafiya sau biyu saboda zaman lafiya abu ne da yana gaba da arziki sau da duk kasar da Allah ya hore mata arziki amma ya haramta mata zaman lafiya wala ya haramta mata arziki babba ta yadda ko tana da arziki ba za ta amfana da shi ba sakamakon rashin zaman lafiya wannan shine dalili to hata yanzu a ce a yi karatu tussan da aka gama a yi addu'a Allah ya zaunar da ƙasa lafiya wani shi yana ganin baka mai daidai ba yin addu'a ma kanta Allah ya zaunar da ƙasa lafiya ne yake ai jin yin wannan ba malamin Allah ba ne abinda ya kamata kullum an gama karatu an zo ƙarshe a daga hannu a ce to a karanta ta bayyana a juyi hannu a bai Allah ya musu albarka ba ka bari to mu ba za mu wannan ba mu muna kan wannan in Allah ya karɓa aka zauna lafiya akwai riba ko babu in ka ce ba a yi don mai annabi ba ya roƙawa maka zaman lafiya har guri biyu ya roƙi annabi so ɗaya wannan ba zaɓi ba ne mu fahimci ƙasar tana da haƙƙi a kanmu a matsayinmu na masu zama a cikinta wala wajibi ne kowa yau ƙasar a to Allah ya zauna da ita lafiya yanzu kwanan nan akwai wata yarinya an zo ana ta ba ta labari za ta tafi cikin ƙasashen la'aba wannan ina ce mata mm kake yi' to da ta fahimci in dai sai da sani na ba zan taɓa mara take tafiya ba sai ta mamaye ne. sai han mota ne kawai ta wata ƙasa cikin ƙasashen larabawa da mai ta taɓa neman kuɗi ita nan cikin ramadan ɗin nan ko sai gashi ta kira ni tana kuka me ya faru wai wallahi kamar na mata baki da ta tafi yanzu bala'in da take ci na ce ai wanda duk bai taba fita ba a Najeriya yake rayuwa na rinke da girman Allah bai gane tuban tafi ƙasar su ya fita ka gani daga ran da ka haura godar kasan nan za ka tsallaka wata ƙasa ka shiga daga ranar za ka gane kabaru ƙasar da ba ƙasar ku ka shigo ƙasar da ba ta ba don dole za su yi maka mu'amala cewa in eh, ka zo garin da ba garin ku amma wani tun da tun da ya taso a ƙasa yake rayuwa bai taɓa fita ba ganin yake yi kamar bala'in duniya da na lahira ya ƙare a ƙasan nan yanzu kamar garin nan ne na jos da kuke ciki duk wanda bai shigo dos ba ganin yake kamar mutanen Jos a cikin bala'i suke sannan wanda ba cikin dos yake ba ko ba zuwa yake ba bai ɗauka adadin al'ummar musulmi a Jos suna da wannan population ɗin ba sai ka gama sai ai abu wanda ke cikin gari bai sani ba amma wanda ke wata za a shi ya sani shi dan nan bai ma ana yi yana faruwa ko bai faruwa to Allah ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka zaunar da yankunan mu lafiya shugabannin mu Allah ka shirye su Allah ka riko da hannunsu Allah ka ɗora su akan daidai Allah ka sa imani da tausayi da jin kai a zuciyarsu akan mu Allah ka sa su su zama rahama akan mu Allah madaukakin sarki kada ka sa su zama azaba akan mu